ganin laifi sai aka ce iko eh, a nan maimakon ganin laifi ya kamata ganin Allah da irfa mutum asiri zai fi ba shi na dama hanyar abun nan sai da jiya mun kwana a nan kaɗan ya rage wala yujibu hadha nisyan al-qati'ati wannan da aka ce mutum dinga a ganin ni'imar Allah a kansa ya yi laifi Allah ya rufa masa asiri ji daɗin godiya ga Allah da tuba daga zubansa ya fi ya sa laifin a gabansa ina kallonsa ce sai kifa in an ce kana duba neman Allah za ka manta ka yi cikin hada da shayanul a ke matsalar ba kana ganin kuskuren kuma kana ganin ni'imar Allah da ya maka ya rufa makasiri بل في هذه الحال حولنا هذه فإذا فقدها انيرف فليرجع إلى مطالعة الخطيئة معنى سيرها نسوا سنبع أن تمسي كلي أتعرف مسا فيه جبوت وعلى نيما دي مسا تو دي تاشي نيما نيما سيرها وإن تقعبوا من سنكاسة فيه أتعرف abun da ya baka tasiri wani lokaci wani lokaci za ka ma tasiri abun da ya ba wani tasiri ina kuka kai a wurin ka za ka bai baka tasiri ba to idan wannan duka ya gagara tasiri ko ma ka dinga ganin laifin kawai la'alla wannan ya iya dawo da kai ka tsufa ba jinaya wa jinaya wa likulli waqatin wa makamin ubudiyya duk wani lokaci da duk wani matsayi yana da bautan shi daban ta laifofi wannan kina wa min ha daga cikin laifin fa'idodi yin laifi shuhuduhu hilmullahi kallon haƙurin Allah yanzu kamar a sai mu faɗo laifi mai mutum da ya fi ƙarfin wani ya danne ya yanka kaga Allah bana kallon shi kayan ka masa bawan shi yana kallon ka kayan ka masa bawan shi sannan yana jin kukan da yake wayyo wayyo ina duk kina ji an yi ko za ka kwashe lafiya a duniya tun kafin a zo bincikenka za ka kwashe lafiya hmm? wanda za ka gani amma ma wayo an ce ka zo ku je anguwa zo ku je anguwa kana ina ne ka nan wuri ka zo zo maza maza muna jiran ka idan na ka zo ka shiga mota su shiga daji su kashe su Allah fana kallo eh, to nan sai ka dina ce kai Allah da hakuri shi yana da iko kawai fa lamarinsa yake kun ce mutu ko yake menene kai sallaɗo wani dabba ta cinye ka kai sallaɗo ma ƴar karaman dabba madara ta daɗe kafin ta kashe ka ka sallaɗo maka maguna sauro akwai tashin hankalin ɗan guda ka da ya fige maka da kai ka ka ka ka ba sai ka wani ka ka ka ko ne

yanzu ya shiga mukanti to Allah ga dama ya kashe kada su mu ce kalli haƙurin Allah yana kallon asirin da mugu yana kallon shi da alzalumi yana kallon shi ya kyale ka ce kai Allah da haƙuri yake kyalewa ya yi amma bai bari ba ko kuma jinkiri ya yi amma bai kyale ba ya jinkirta ne tsaga kafa a yi amma bai kyale ba dole zai biyo baya ko sai dinga kallon irin wannan haƙuri na shi shuhudu hilman lahi subhanahu ba ta kun gane fi imhali rakibin al wajen jinkirtawa wanda ya aikata laifi ya jinkirta masa iman jinkirta masa yi bukari da bai imali ba sannan yana bi ya yi sata ko ya sata a'a zina ya a'a giya ya sha a'a me ya aikata Allah na kallo Allah ban sa kai walau sha ala ajalahu bil uquba inda ya ga dama na ya sauka masa da azaba take walakin al hali Allah alaji la yi ajiyo bai gaggauta da ko ba a yi hujjata sallahu danika ma'arifata hu wannan sai haifan masa da sanin allah bishirahi alhali ba ku shakka alaji ne ba mu sha hadatu sifatil ilmi da kallon siffar haƙuri wata abudu ya hada da isin da bauta tawa Allah da wannan sunan wal hikmatu wal maslahatu al hasilatu da hikma da maslaha wacce ta samu in dalika bi tawassut al-dambi tanya zanubi ga kafa ba Allah yi wannan sabo ya zama lairi a gare shi tunda sabon ya mai da shi ga Allah ya ilmantar da shi a gurin Allah ya fahimtar da shi abin da ya fahimtar da shi ahabbu ilallahi Allah shi yafi soyuwa ga Allah wa aslahu lil abdi kuma yafi amfani ga bawa wa anfa'u lahu min fawtiha wa wujudil malzumi biduni lazimihi mumtani'u tunda in ba don saban nan ba ba za a san haka ba dan adamu ya saba ba ai da bai san abin da ya sani ba da dunan ba mu samu anan ba Hmm? shi abun ya auku ya fi ba ya auku ba fata abun abun zunubin laifin bai yiwu ba ya yi fauti ba aukuwan laifin ya fi fautin laifin da laifin ya janyo masa ya san Allah irin wani sani saboda kanan ba a samun manzo ne da zai samun manzo mu fa'ida ba tare da dalilin fa'idan ba mumtani'un na ba ka mata ba ne min hmm? hajji sunni oh hmm. haka min hajji sunna sunna bahiyya